embassy din kasar amurka zuwa da za a mai da jerusalem wato birnin kudus yana da mataki kala-kala wanda zai iya jawo fitinu misali yin gaban kai a duk wani abun duniya yanzu kasa guda ɗaya ta ce za ta yi a tana ƙara sa kan ta ƙara zama saniyar ware ce misali abin da nake nufi kowa ya san tun da shugaba trump ya zo a ya zama shugaban kasar amerika ya ci gaba da mai da kan saniyar ware kuma yana mai da ƙasar amurka saniyar ware So abin da yake son ya yi yanzu a duk duniya kasashe tara ne kawai suka ce suna goyon bayan kuma duk za ka ga kasashen nan za ga duk kasashe ne na yaku bayi wasu ma ba su wuce miliyan ɗaya ba kasai sai guatemala wadda ita ma ta ce za ta mai da ƙasar embassy ofishin jakadancin ta ita ma a cikin wannan watan kaga su ma ba wata kasa ba wadda wadda aka wani amince da ita a duniya to sai dalilin haka sai ka ga cewa ita kaɗai ce take gaban kai ba wai tana samun goya baya bane na mutanen duniya gaba ganin cewa ita amurka ta daɗe tana ikirarin cewa tana so a sasanta wannan rikici na gabas tsakiya tsakanin isra'ila da palestinu wane tasiri wannan mataki da ta ɗauka zai yi? A maganar gaskiya ba wani jagoranci da za ta sake yi wanda za a yarda da ita cewa ana sa a sasanta tsakanin kasashen nan guda biyu watan ifin kasar Falastini da kuma kasar Isra'ila. Watan yaudarar kai ne ma wanda falasɗina suke ma kansu su ce wai su yarda cewa Amerika ta ci gaba da shiga ta kaka gida wajen sasanta wannan abu. Ba ma yaudarar kai ba rashin hankali ne su ci gaba da yarda. abin da sa na faɗi haka shine cewa ya za a ce wadda take tana shiga tsakani tana sasanta mutane guda biyu kuma karara tana nunawa cewa tana goyon bayan wata ƙasa fiye da wata ƙasa so ta dalilin haka ba wani ci gaba da za a samu a duniya ya fi wasu shekara talatin sun ya ishu na Camp David wanda aka yi Bill Clinton ya yi Ta ga ba abin da amfanin da ya yi balle kuma yau wanda aka kawo wannan mutumin wanda shi kanshi ya mai da kanshi sana ya ware kuma shine za a ce a yadda da shi ya bari ci gaba da jagoranci ni dai a nawa gani ina ganin yaudara kai ne kuma babu ƙasar da za ta gaba da shan wuya in ta ce ta ci gaba da bin amerika in ban da falastinawa To yanzu haka kungiyar Hamas ta kira Falasɗinawan cewa lalle su fito su yi zanga-zanga domin nuna rashin amincewarsu dangane da wannan mataki. Kana ga zai yi tasiri? Ba tasirin da za su yi ɗaya balle na baki. Ai da suka fara wannan zanga-zangan na kwana nawa ne da aka yi bayan sati biyu ga wanda ke bibiyan wannan abin. Wallahi bayan sati biyu ba abin da aka yi. Nan shugaba Erdogan ya kira shugaban kasashe na OIC to wasu ma sun je ai ba su je ba so abin da nake cewa za a ci gaba da danne mu ne har sai lokacin da muka dawo muka haɗa kanmu misali yanzu mutane sun ja tunga tsakanin musulmai ga shi a can bangare da sunna nan bangare kullum raba kanku suke suna ƙara sa ku ku faɗa kuma na kashe junanku kuna ƙara sa mu junanku kiyayya yanzu ka diba rigimar Syria wai sai a ce an kasa sasanta shekara wajen nawa yanzu ana wannan daga nan wurin an riga an raba kasar ah, Saudi Arabia da Iran so rabuwan wannan kuma ya kara kawo bambancin ra'ayi bacin rabuwan wannan sai ya kara kawo yanzu kasar da take ba da taimako watan Qatar da take ba da taimako take ba Falastina kokari ita ma yanzu an zo an maida ta ita ma saniyar ware tsakanin shugabannin GCC amma abin da nake jawo hankali duk mai gina mugunta wallahi ya sani cewa gobe wallahi za ta dawo mashi. Dr. Ablakim Garba Funtuwa mun gode sosai da wannan fashin bakin da kai mana. Ina gode.